شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام من زاني مجلسنا تلاتين دا شدة وما هاي ينزوب أبوشي بأنا من بتو أكم hukuncin sanya farashi na kayayyakin masarufi da maganganu guda biyu idan ya kasance Allah ne ya aiko da tashin farashin ba tare da wani makirci daga 'yan kasuwa ba ya halasta ko bai halasta ba da maganganun malamai sannan wuri na biyu shine inda ya kasance 'yan kasuwa ne suka yi wasa da farashi ko suka ɓoye kaya har ya zama sun tsawwala farashinsu ya yi tashin gauran zabi shi ma ya halasta a yi tasiri a sa farashi gwamnati ta shiga ciki ta umarci masu isba ta tabbatar da farashin kowane abu cewa ka wuce kaza ko ko a'a قال أبو الوليد الإمام أبو الوليد الباجي يشي ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح البيع باعة والمشتري أي فدا من يشي أبن ذا عيشيني إذن أكثر farashi ya tashi to gwamnati ta gayyato 'yan kasuwa ta zauna da su sai ta bujiro musu ta ce abu kaza take son a yi sannan kuma ta sa ta ji ra'ayin masu siya consumers masu siya su ma a zo a haɗu da su duka gabaki ɗaya sai a tsaye a tsakiya yan kasuwa su ce ga wahalhalin da suke fuskanta na samun kayan nan shi ya sa ba da gangan ba ne ko kaza ya sa su farashi ya tashi su kuma yan gari masu siya su ma aji alal kallon su zama suna da wakilai tunda ba za a iya cewa a tara mutanen gari duka gabaki ɗaya ba to ne sai ce wajhu zalika fuskacin hikimar da ke cikin haɗa yan kasuwa da kuma masu siya annahu bi ila ma'rifati masalihi wal mushtari da haka ne za a kai zuwa ga abin da zai zama sulhu gyara da kuma jin daɗi na alba'ati 'yan kasuwa wal mushtarin da kuma masu siya mun gane ai ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم به sannan a sanya ma 'yan kasuwa ribar da za ta kasance za su iya tsayuwa da ita wala ya kunu fihi ihjafun binnas sannan ba zai zama an takura an cutar da mutanen gari ba so kuma Allah ku duba wannan tsari yanzu wannan karatun ba mu da shi a kasar mu a wannan halin da muke ciki ba wani abin da yau za ka je siyan shi a kasuwa gobe ka koma sai ka ga tashi akwai abin da ninkawa yake akwai abin da ninkawa yake akwai abin da ninkawa yake wa idza su'ira alaihim min ghairi riban idan ako aka sa ma ɗan kasuwa farashi ba tare da yadda su ba bima la ribha lahum fihi abinda ba za su ci riba a cikinsa ba hadda zalika ila fasadil as'a to wannan zai jawo kuma farashi ya lalace in ba a zauna da su an ji ba wa ikhfa'il aqwat sannan kuma abin da za su yi shine za su rika boye abinci in baka daina surutu ba za ka tashi yanzu yanzu nan wa islafi amwalin nas sannan kuma zai jawo a a tara dukiyoyin mutane amma idan da su aka zo aka na aka ba su yancinsu su suka san irin wahalar da suke sha ina suke nemo kayan nan wata irin wahala suke sha sannan aka saurari ra'ayin masu siya sai aka zo aka haɗa a tafiya sai gwamnati ta ce to a sai da abu kaza kaza da yadda in kasuwa to shi kenan sai ka ga rayuwar mutane tana kyau qultu malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yace fa hadha alladhi tanaza'a fihi ulama wannan shine abinda malamai suka yi sabani a kansa haka nan a sa farashi alhali ana zaman lafiya a cikin kayayyakin masarufi babu tashi babu ɓoyewa wa amma idan tana'an nasu min bai'i ma yajibu alaihim bai'uhu amma idan mutane suka kise da abin da ya waje ba su sai ne a huna yi umaru na bilwaje to a nan za a umarce su da su siyar da abin kuma a sa shi ya zama wajibi wa yu'aqabuna na alatarkihi sannan kuma a musu Ba har gwamnati ta samar da azaba ta kwace kayansu a sai da kayan da farashin da gwamnati ta yadda da shi ko kuma ta kai ma har zai iya jawo tun da mutum yana makata bakin ciki ne a kama shi kila a masa wani hukuncin da alkali ya ga ya kamata ya mishi ita ajiye wa kadhalika man wajaba alaihi an yabi abi thamanin misli haka nan ma mutumin da ya wajaba ya kun ga masu boyewa ke haka nan mutumin da ya kamata ya wajaba ya sai da abu bi thamanin misli da farashin da ya cancanta a sai da wannan abun famtana a an yabi a illa bi aksara minhu sai iyadda yadda shi sai ya Fahunaye fa huna ya umaru bi yajibu alaihi to anan za a umarce shi da abin da ya waje ba a gare shi wa yu'aqabu ala tarkihi bila ghaibi sannan za a masa azaba akan faran haka bila ghaibin wannan babu kokonta a kansa kaga malamin sai ya mana tarjihi kenan fuska biyu mala abul walid al-baji rahmatullahi alaihi yace idan gwamnati tana son ta samar da farashi a mazhabin malikiya haka nan ana zaman lafiya to gwamnati ba za ta kallafa 'yan kasuwa bane ce sai sun sai da abu kaza tilas irin yadda 'yan gurguzu suke yi 'yan communist communist 'yan communism a tsarin su gwamnati ke sa farashi ko lafiya ko ba lafiya in ka tafi kasuwa za ka sai da abu kaza za ka sai abu kaza shi yasa china karya take ba communistanci take ba kwaminsancin china kwaminsanci ne na jari hujja eh. ba kwaminsancin gaske take ba ba gurguzun gaske china take yi ba in gurguzu na gaske ne to tsarin gurguzu na gaskiya in akwai gaskiya a ciki kenan amma kun fahimci abin da nake nufi na gaskiya to gwamnati za ta ba da farashin abu duk shagon da za ta je abu ɗaya duk ko ina iri ne take sai ake sai domin ai tsarin kwaminisanci wato tsarin gurguzu komai na gwamnati shi ya sa kasashen da suka yi tabannin irin wannan lalataccen tsarin shaiwa'iyya ai ba a gado ba a zaka shi irin Silibiya zamanin mu'ammarul kazzafi allah gafarta masa kurakuransa ba a zata ba a gado hizbul bas al-ishtiraki wanda suka abuka shi a kasashe guda biyu siriya da iraki zamanin saddam hussein allah ya gafarta masa da hafiz al-assad a siriya su ba zaka ba gado domin komai na gwamnati a zo ka ci a mutu ka tafi shi ke shi yasa a sa ranar da aka haifi yaro to yana da account da an haifi yaro to za a bude mashi account zama a libya ba sannan ke abin da mutum zai zai gama ba gado ba wanda zai gaje shi ba domin ba na naka ne na gwamnati almalu lil hukumati komai na gwamnati to shi yasa hatta farashi da za ka je ka sai abu a kasuwa gwamnati ce take sawa a musulunci idan akwai zaman lafiya gwamnati ba za ta zo ta tsaka ba mu mutane farashi ba ta ce dole a ce da abu kaza kaza a'a idan tana so ta samar da sai ta zauna da yan kasuwa ta ba su shawara cewa ku siyar da abu kaza kuma a jira'ayin 'yan kasa su ma sai a dawo tsakiya ba a cutar da 'yan kasuwa ba sannan kuma ba a cutar da masu siya ba wannan fuska ta farko ba fuska ta biyu inda yau waje ba a yi tasiri shine 'yan kasuwa su ɓoye kaya su yi ihtikari irin yadda ake yi yanzu yanzu a wannan wahalar da mutane suke sha a ƙasar nan tamu ta Najeriya Allah ka fitar da mu Allah ka iya san wani tan nawa ya mallaka na shinkafa tana nan Allah ka iya san tan nawa wani ya mallaka na masara Allah ka iya san yawan su kuma suna da kayan su amma ya za su so suke abin ya ta tsawwala ya ta tsawwala ya ta tsawwala ƙara takura to daga nan zai su fito su rika sai da shi ya sari masara lokacin da ya sare ta je ya aje ta a suto ɗin shi naira dubu shida shida da ɗari biyar haka ya rika siya a wajen manoma in ba za ka siya ba siyar ba ka tafi amma yanzu maganar da ake ciki yana so sai masara ta kai naira dubu ashirin kila to ta kai dubu sha wani abu dubu sha biyar ake ba da labari dubu sha shida to nawa yake son ta kai to an ce ga wata ya can ma an ce ashirin da ɗaya to nawa suke sanya kai kuma yana nan da su wallahi wani na da buhuwa sun fi buhu sun fi buhu miliyan nashi ne shi kuma ɗan ƙasan da ne to shi ce sai a jira musu ido ana kallon su a nan gwamnati za ta fito ta ce duk wani fito da ta sani kuma ta za ta baza jami'an karanta, in fa zaman in fa ƙasa ce mai hankali ba irin tamu ba gwamnati za ta baza ahalul hisba rijalul hisba za su je duk wani wanda aka sani yana da wani sutu a matsa mishi a ce ya siyar sai gwamnati ta ce to ta da da masara naira dubu bakwai bakwai shinkafa da ta kai saman nan cikin, sannan 'yan uwa kuma wannan masarar da kuke ta ziga ta kuma ba kuma da gudunmuwa ku kyale ta ku daina ci za ku rayu ku canza wani abincin ku ci ku koma ku cin wake ku ci dankali ku ci dankalin hausa ku ci dankalin juwa ku ci doya ku tsala masa wallahi ce ta sauko al'imamu ibn atakir kafin sa al'imamu al al'asahani a cikin hilatul auliya bayan sa al'imamu ibn kafir dukkanin sun ambata a cikin littafansu ibn kafir a cikin albidaya wa nihaya ibn atakir a cikin tarihi dimashq على الإمام الأصحاني أتشين هلية الأولياء جكنا سرويتو أكي قنقوم أكتف وجن إبراهيم بن أدحم رحمة الله عليه إيه دقيت من يما يما لما يزحادو أكتي غل اللحم ناما يا تاش سيتي أرخصوه إيتي كساشي كساشي وكسا بس جاني بس يتي أتوكوه لا تشتغوه يتي كتالي مسكاينس ku tale musu kayansu a wajen yi wari in yi wari za ka je kasa in da kilo an ce dubu ɗaya ne to da ya warin nan kuka daina siya sai dai ku daina cewa ɗari biyu ina ne ɗari biyu to haka ake wannan wata falsafa ce hikima ce ta malamanmu magabata yadda ake karya farashi idan ya sama a daina siyan abu ko malamin jami'a zai faɗi wannan kwatankwacin wannan ƙa'ida. cewa ai bukatar mutane ita ke sa abu ya tsada kuma ka'ida ta na turawa ma demand shi ke jawo farashi ya sama amma in babu demand to zai ne wannan ita ce ka'ida to amma dai a wannan halin da muke cikin abin da ya kamata a ce gwamnatotan su ce domin al'umma suna shiga cikin bala'i ana neman a fara mutuwa da yunwa mutane ba ta samun abin da za su ci wannan ita ce hikimar musulunci dole gwamnati za ta shiga ta sa dole kowa ya dawo farashin da gwamnati take so ita kuma gwamnati ba zalunta mutane za ta yi Allah shi kyauta Allah ka ganar da mu wa mammana a at-tas'ira wanda kadiya ya ce bai yadda kwata-kwata a sa farashi ba ga baki ɗayan nan muhtajjan bi qaulin nabi sama yana mai kafa hujja da fadin manzon sallama da yace inna Allah musa musa'iru lalle Allah shine mai tsaye farashi kuma mai tada shi alqabid kuma shine mai anshewa albasid kuma shine mai badawa wa inni la arju an alqa Allah kuma ni ina fatan in je in haɗu da Allah wa laisa ahadun minkum yutalibuni da mazlimatin ba wani daga ku da zai zo ya ce na zalunce shi da wani abu idanin a jini wala malin ko a dukiya wanda ya kafa hujja da wannan hadisin ya ce kwata-kwata wai ba a pricing babu price control a musulunci faƙad ghalita malamin taimiyya ce kuskure akwai akwai tasiri a musulunci fa inna hadhihi qadiyyatun muayyana domin wannan hadisin da manzon sama ya faɗi ya ce inna Allahu al-musaddiq to wata qadiyya ce muayyana wata matsala ce wani abu ne da ya faru ayyanan ne laisat lafzan amman ba lafazi bane gaman ne wa laysa fiha anna ahadan imtana min bai'i min bai'in yajibu alayhi kuma ba sababin hadisin bane wani ne aka ce ai an ba da labari wani ya kise da abin da ya waje bai sai da ya ɓoye kaya a'a haka nan ne aka wayi gari a Madina aka ga farashi ya tashi kuma 'yan kasuwa suna yin abin da ya cancanta su to sai manzo su mai ce a ku bar Allah ya tafi yadda farashi tun da ba ɗan kasuwa suke wasa da farashi ba ku bar Allah ya gudanar musiba ce har a samu sauki shi ne dalilin fa to wasu sai suka ɗauki wannan hadisin sai suka ɗauke shi kawai cewa ga baki da haramun ne gwamnati ta sa farashi a kuskure hmm? shine wa laysa fiha anna ahadan imtana'a min bai'i ma yajibu alayhi aw amal aw aw aw aw aw aw amalin yajibu alayhi ko kuma wani aikin da ya kamata yi aw talaba fi zalika akthara min 'iwad al-misli sannan ba a ji labari a Madina a wannan lokacin cewa wani ya nemi a bashi zai sai da kayansa abinda ya fi kayan shi ya fi farashin kayan shi ba ba shi bane a haka nan babu dalili Allah kawai ya aiko jarabawa to ya zaka ce a tada a tsayi da farashi kadin so daga idan Allah ya aiko ko aka samu kai ko kuma ba a ma san dalilin ba kuma an tabbatar da 'yan kasuwa suna kan turba suna sai da kan to a nan gwamnati ba ta da ikon da za ta tilasta ma wani ta ce sai ya sai da abu kaza yadda take so abinda za ta yi shi ne sai ta amfani da a siyasar shari'iyya me a siyasar shari'iyya ne maslaha gayyato 'yan kasuwa a zo a tattauna a ce to da Allah ga shan ma ta lallashe su gwamnati kuma a irin wannan sai ta ce ni ma zan taimaka da jali na zan zuba jali zan sa bankin kasa ya baku kuɗi domin wannan matsalar da ake ciki a fita a cikinta amma na gani jiya ko ɗazi ne na ga wani wani wani report na na wani wata takarda ta ta ta ta ta ta an ce confidential ce amma kuma ka san mu ba takarda confidential a Najeriya ga sitam nan da komai na na custom an ce an ba wasu kamfanona guda hudu dama kun gani ko ba wanda ya gani a cikin ku masu biye abubuwa ko da gaske ne ko ba da gaske bane ni dai na gani da stam da komai da da logon custom da komai an rubuta cewa an ba wasu kamfanuna guda hudu dama su shigo da su shigo da abinci daga watan July August September kamfanuna guda hudu ko wanda aka bashi ya shigo da ina jin ko masara ce ko shinkafa ce tan dubu talatin akwai wanda aka bashi tan dubu arba'in akwai wanda aka bashi tan dubu sittin aka ba su aka ce su shigo to watakila da gaske ne watakila kuma ba da gaske ba ne tunda ka san biyan wannan abubuwan na sakam ba sunan ana yi kai kanka sai a ji a ɗauki takardar ka sunan ka a rubuta abu kawai zai dai ka ga an turo maka a ce gashi baka san inda abin ya taho to Allah ya shirye mu daga amma dai halin da ake ciki a wannan yanayin to gwamnati tana buƙatar ta nemi masana tattalin arziki na gaskiya wanda za ta ba su za su ba ta shawara domin samun zaman lafiya a cikin ƙasa domin idan babu abinci Allah ba baɗaukacin sarki fa abin da ya imtina ne ga ƙwarishawa kenan abu biyu mu ko mun rasa su a ƙasan nan yau Allah ya yaye mana li ila fi ƙwarishin ila fi himri hilata shita wa sai ko fal ya abudu rabba hadal baiti ladi a ƙa'amahun min tu'in wa amalahun min hau wa da raba Allah masallan ƙaryatan kanat amintan mutumar innatan ya fi ha riko ha ragadan min kulli makanin fa kasar rabbi an umin la fa a hallahu libatin ju'i wal khafi makanin yasma'u ju'u alkhawfu to manya-manyan bala'o'i ne yunwa da yunwa da rashin tsaro to haɗe suke sannan dama in ba tsaro to za a sami yunwa shi yasa ai su kansa da suka kai sai suka ce food security haka ake cewa ko food security yana da alaka zaman lafiyar ƙasa shine ya zama 'yan cikin ƙasar da sun ci sun ƙoshi ba ilimi idan ba ci an koshi ba babu ibada ingantacciya al'imam zai mulaƙi a cikin shirgin hadisun hadisin eh, abin da cewa kada a an wa kai malaman fikinmu na malikiya suna cewa in mutum yana jin yunwa da yawa kai ya sallah ko ba haka ba ne? ko nan da ibnu rushd ya kawo muku to ko dai magana haka take ko ba haka take ba a aikace akwai dai musiba a ciki sannan alƙali aka ce kai ya yanke hukunci yana jin yunwa da manzon sun ce la yaqdi qadi hina yaqdi huwa ghadban to ibn al-mulaqqi da cin al-ilam bi biwaid al sai da ya lissafo wasu halaye guda ashirin wanda suke daidai da al-ghadban alƙali na cikin gushi kai ya yanke hukunci to haka zalika idan kana na. idan alkali na jin yunwa to kai ya zauna kotu domin ba zai yi abin arziki ba zai yi zalunci to al'umma tana cin wannan yanayi Allah shi kyauta Allah ganar da waɗanda ya waje ba sannan mu ma mutu ba domin ayyukan mu ne Allah madaukakin saki ga wannan aya fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u da ba haka yake ba shekara da shekaru ba haka muke ba duk wanda ya yi irin shekaru nawa ya san irin yadda ake da abinci a kasar nan talaka abinci ba matsalar shi ba ce a unguwa talaka zai zo ya zauna ba zai yunwa ba ba zai yunwa ba sannan za ka tashi a gidanku ka ga aƙalla su kodin ku kato ne ya kai ɗakin da kake kwana kuma ba abin da ke ciki sai na ukan abinci abincin da na turawa da wanda ake noma na gwangwani ne hatta gwangwanin kifin nan da suke ganin su shi gesha da tiger to haka ake tsibiya su a gidaje gidajen matsakaitan mutane za a ga mutum rasa abin na albashin shi ƙasa ko ɗan kasuwa ne matsakaicin ɗan kasuwa amma waɗannan ababen a gidan tsibiya su yake madara wannan pick millet ba a shan tagaye sai dai a sha ruwa mai kwakwa madara mai kwakwa in kuma ta abin din za a sha sosai dai a sha wata naman ta ma sunanta ga ta nan da hoton shanu a jikinta katon gwangwani haka za a zo a aje shi to yanzu a ina ne akwai yaran da wallahi ba su san gwangwanin madara ba ai za ku yi da ni kana jin buta da kake ganin butoci sun yawa a masallaci ba gwangwani ci gaba ne ba a shan madaran ne muna shekarun baya da sai mu zo da larabci ma madarar da larabci ake rubuta sai mu ce ga rubutun Allah sai mu ce kakaje bayi da shi madara ne rubutun larabci Tun zufa wallahi akwai yaran da ba su san gwangwanin madara ba wace irin musiba ce muke ciki ba haka muke ba da to me ya jawo muka zama haka kuma ba wai wasu shekaru bane fa nan fa ake ake ake lissafa wai ko shekara ɗari Kana shekara ɗari bane karni ɗaya ko rabin karni bai kai ba to musuban mu Allah sannan shugabannin mu ma su ji tsoron Allah in aka yi haka shi ce da sai kaga komai ya tafi daidai ɗaya daga cikin magabata yana faɗa kamar yadda imamu ibn abi shaiba ya rutu a cikin al-musannaf yace yace aina sunnati fiku yace ina sunna a tare da ku yace hatta tasluha ra'iyatukum hatta tasluha hatta tasluha ra'iyatukum sannan kuma tushfiqa ru'atu har sai talakawa sun gyaru su kuma shugabanni sun zama masu tausayi sun ji tsoron Allah a zuciyarsu to daga nan ne sunna za ta tabbata Allah ganar da mu Allah shirye mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in